a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum a ah, jama'a kamar yadda muka ce maku mun je wannan kungiya ta ba mu wannan dasusuwa da muka karbo ga sunan kamar da kuke gani mun zo da su a wannan kamfani mai albarka na green house za mu damƙa wannan dashe ga shi darakta da zai rarraba mu wannan mutane ah, don ku gani cewa ga wannan da su shuwa nan kuma gashi nan za a rarraba mu kowanne daga cikinsu don su amfana da wannan dashi kamar yadda muka gaya muku kuma gashi nan mun zo da su za mu da muka shiga shi darakta zai ba su wannan assalamu alaikum wannan assalamu alaikum eh assalamu alaikum wannan eh, to ya shi kamata ka ka dauka ka amika mika eh ka eh ka dauka eh eh ka dauka sai ka ce yawa sai ka shi na damka to haka yi eh. an yi gyara a bara ba shi ka kalle to kamar da kuke gani kamar da muka anso daga hannunsu to gashi nan wannan shine wanda za mu damka gare su wanda shi kuma zai rarraba musu ai farko Ah, ai sai ya yi bayani sannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, assalamu alaikum kamar yadda jawabi ya gabata wannan sako da aka amso na wannan da san itace gashi ya iso a wannan kamfani mai albarka kamfani na Grand House Katsina insha ba tare da bata lokaci ba za mu rarraba wannan dashe ga kowane wakili na kowane department kowane wakili karkashin shi akwai mutane da yawa wani ashirin wani arba'in wani fiye da haka so insha Allah kowane wakili za mu fara bashi da shanshi ya rike saura na al'umma shi kuma za su zo daga baya zai karba kamar yadda aka alkano kamar yadda aka alkawari insha Allah alhamdulillah to da za a fara eh akwai hmm. shagon da ake ba da sarin kayan dinki to sai a faɗe su idan akwai wakilin shagon sai ya zo ya shagon kayan ɗinki shagon da ake bada sayan kayan to wanda za a ba su na abin nan to wannan shine wakili na shagon da ake da sai da kayan ɗinki insha Allahu sauran na mutanen ka zai zo daga baya kuma kowa za a bashi nashi wannan gashi an mahallanta alhamdulillah Allah sa albarka ina ga shagon London wannan ne to assalamu alaikum wannan shi kuma shine wakili daga department din da ake sai da yadi duk wanda ya shafi London to wannan shine abin nan wakilin su insha Allah gashi wannan sauran naka na al'umma kayan Allah da za ku je ku dauka insha Allah za a ba ku takalma da jikka shagon nura maji assalamu alaikum wannan shine wakili na department din da ake sai da jikuna da takalma gashi wannan ma nura sauran al'umma ka za su je su dauki nasu insha Allah ne wakili daga shagon bookshop da maballai da waya ibrahim saba to assalamu alaikum wannan shine wakili daga department din da ake sai da akwai abin da aka manta bookshop waya da sauran abubuwa a sai sauransu insha Allah sauran al'umma ka za su zo su karba insha Allah sai akwai wakili daga shagon da kayan takalma da jukkuna eh. assalamu alaikum wannan shine wakili a department din da ake sai da kayan da ake hada takalma jukuna da sauransu al'umma ka za su zo su karbi nasu insha Allah za su je ku dauki naku sai wakili daga shagon da ake sai da kekunan dinki yawwa wannan shine wakili daga department din da ake sai da kekunan dinki wannan shine sauran al'umma ka za su je su dauki nasu insha Allah sai wakilin securities chief security da Allah ka ci ko ba ta ka ce ko sa wakilin ah, security wannan wannan shine wakili na bangaren security sauran al'umma ka za su zo su karɓi nasu za ku je ku ɗauki naku insha Allah wakilin teloli to wannan shine wakili daga department na teloli sauran al'umma ka da mun san kana da surututu to kowa ma zai zo ɗauki nashi insha Allah wani zo da haya da haya abasu zo kansa yauwa wannan shine wakili daga bangaren masu yin zigza to ga naku sauran al'umma ka za su zo su karɓi nasu yau sai wakilin teloli a yadi dukan a baya wakilin shagon a baya ga wakili daga department na hijab duk bangaren da ake sai da yadin a baya sauran al'umma ka za su je su dauki nasu sai wakili daga shagon provision to assalamu alaikum wannan shine wakili daga department din da ake sai da da ake sai da kayan provision insha Allah sauran al'umma kaza zai su karbi nasu sai wakili daga masu gyaran takalma to wannan shine wakili daga bangaren da suke gyaran takalma sauran al'umma kaza zai su dauki nasu insha Allah daga karshe muna da wakili daga bangaren masu sa stone shine na ƙarshe to wannan shine wakili daga bangaren yaro da suke sa stone a jikin riguna sauran al'umma ka za su je su dauki nasu insha Allah insha Allah to alhamdulillah cikin su yau wasu a madadin kowa ko ko tsaya bayan ka tsaya bayan ka duk da shanu ko ka tsaya daga inda suke da kai ka tsaya gaba su tsana tsana masu ganye ba mashi ya ganye ba dai ga gacin kai tsakiya ya kamata ku saki da gwana da bismillahir rahmanir rahim sunana dahir tanimu ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kamfani mai albarka a madadina da sauran abokanan aiki na waɗanda suka samu wannan tallafi na dashe mm. ina miƙa godiya ta musamman ga su ƙungiyar da suka assasa wannan abun mm. Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙarfafi gwiwarsu a kuma kamar yadda al'umma suka sani mm. mu girin house katsina a ko da yaushe muna biyayya ga kudurorin gwamnati kamar yadda gwamnati take ta ƙoƙarin haɓaka eh, sa dasashe a cikin birane don kiyaye kwararowa hamada to wannan abin ba karamin abu bane wanda ya kamata a yi wasa da shi don haka mun anshi wannan abu da hannu biyu a matsayinmu na ma'aikatan green house za mu jaddada wannan kudirin na gwamnati muna kuma addu'a Allah ya saka mai girma gwamna da alkhairi da yake ta kokari na raya wannan jiha tamu mai albarka sannan kuma ga dukkan alamu eh, bayani na ƙarshe ina ga kamar mangwara ne aka bani in allah da zan dasa wannan mangwaron a da ya dace insha allahu sai an tsunko shi an markaɗa saboda muna da wurin sarrafa wannan kayayyakin a nan sai an sarrafa shi a nan insha allahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa